هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين نحمده ونشكره ونستهديه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 وأزواجه وأهل بيته وسلم ورضي الله عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقدميهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka barkanmu da sake saduwa lokaci mai albarka a cikin wani mai albarka masallacin kandahar ƙaura katsina a wannan jihar katsina don ci gaba da wanda ya sauƙaƙa tare da yin bayani gwargwadon hali na ayoyin Alƙur'ani mai girma. ke saduwa a wannan maraice na sha biyu ramadanan wannan shekara ta 1434 hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka zuwa madina wanda da tarihin watan albashi yana kwana ga watan bakwai kenan shekara ta 2000 miladiyar annabi isa alaihi in tarihin ya inganta musulmi cikin yardar allah subhanahu wa kumanta ba har yanzu muna nan da a cikin suratul anbiya ba mu kai ƙarshe ba saboda ayoyin suna da buƙatar bayani kuma haɗa su da saboda alkur'ani littafi ne wanda ya wani zamani alkur'ani kuma rahama ne ga ainihin abin talikai baki ɗaya waɗanda suka yi imani da shi ya allah ka sa mu fa'idantu mu abubuwan da muke karantawa sa saba za mu nemi tabarruki daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma daga bakin alaramma alaramma bismillah ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير نعم yan uwa idan ba ku manta ba muna karatu ne a shafi na 400 da talatin da biyu a littafin raddul azhani kuma jiya mun yi bayani akan aya ta ɗari da uku wadda muka kare bayaninta da cewa allah subhanahu wa ta'ala ya ce kama bada'na awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fari farkon halitta wato kamar yadda muka fari kowace halitta to za mu maida nu'idu za mu maida kamar yake mana dan adam da yake a duniya da su tufafi da su menene abda da kaciya da sauransu to zai tashi a ranar tashin alkiyama waɗannan abubuwan duka babu su za a maida shi haihuwar uwar shi to shi ne kunga an tafi an tafi an tafi an kai wa'azi ya dangana domin an je farfajiyar tashin alkiyama an yi bayani akan abubuwan da za su abu to shi ne sai allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin abin nan raba da wannan bayani na aya ta ɗari da biyar ya ce wala kadi katabna fi zaburi wala kadi katabna fi zaburi min zaburi babu shakka hakika mun rubuta a azzabur wato menene ake nufi da azzabur sani sai mu ce zaburar annabi dawud alaihi salam ɗaya ce daga cikin wadda ba ita ce magana inganci ba da haka malam ya ce maganganu kamar guda hudu akan menene azzalunci magana ta farko maganar da aka samu wanda sa'idun ya faɗi a wata ruwa mujahid da ibn zaid sun samo daga abdullahi bin abbas yana cewa zabura jami'al kutub al-munazzala ma zabur abinda ake nufi duk littafin da Allah ya saukar daga sama da haka da yace ce walaƙar katabina fi zaburi hakika mun rubuta a cikin littafan da muka saukar daga sama min ba'di zikiri bayan zikiri menene a zikiri anan ai ummul kitab wato uwar littafai allazi inda Allah wannan ummul kitabin da take wurin Allah subhanahu ta'ala ai lauhul mahfuz wannan shine abin da Sa'id bin Jubair ya faɗi a wata ruwaya <clears throat> kuma yace az-zabur at-taurat wal injil wal qur'an at-taura da linjila da al-qur'ani dukkan su zabur ne zikiri wato bayan da an rubuta a cikin zikir shine Allah al-mahfuz allazi fi sama lauhin mahfuz da yake can ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda aka rubuta dukkan abubuwa gaba ɗaya da za su kasance da waɗanda su kasance gaba ɗaya ma'ana abubuwan da duk za su kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta su a lauhin mahfuz wato planking to bayan suna can duk manzan da Allah ya aiko to sai ya ba shi abin da yake so ya bayyana wa ɗan wasu ya zo ya faɗi irinsu ne wasu suka zama taura wasu suka zama linjila da sauransu har zuwa ga alkur'ani mai girma dukansu an ciro su ne daga me daga lauhin mahafuz alkutub duk littattafai gaba ɗaya ba sai taura da linjila da zabura ba dukkan littattafai to amma aka samu wata ruwaya wadda ce abdullahi bin abbas akwai lokacin da ya ce ai attaura ita ce abin da ake nufi da addikir ala iya hal abin da allah maɗaukaki yake nufi walaƙad katabna fi zaburi min ba'adi dhikr hakika mun rubuta a cikin littattafan nan da muka aiko muka saukar muka turo manzanni da su bayan da an riga an rubuta a cikin lauhin mahfuz menene abin da aka rubuta din menene saƙon menene hakikanin abin da ake so mu fahimta Allah maɗaukake ce annal arda yarithuha ibadiyas salihun cewa saƙon masajin shine ku fahimta da kyau cewa lallai ƙasa ibadiyar salihon bayina na kwarai su ne ya risu ha za su gaje ta duk yadda kafirci ya kai kafirci duk yadda kafirci yana ɗagawa duk yadda kafirci ya tattara makamai da ƙarfi na ainihin tsaro da na kariya da kowane irin al'amari ne a duniya kafirci dai to wallahi sun matallahi kuma ba zai kafara ba sai ya kai ƙarshe waɗanda za su gaje su ne bayin Allah na ƙwarai ya ba ibadiyar salihun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayina na ƙwarai su ne za su gaje ƙasa ko dai ƙasa a ainihin lahira aljanna ko kuma ƙasa a duniya duk wanda ka fassara a nan ya yi kuma duk ma'anan daidai ne don haka 'yan uwa musulmi idan allah maɗaukaki ya riga ya tabbatar da cewa wannan abin yana rubuta a cikin lauhil mahfuz dala ku faɗa mini ko akwai wanda yake ganin akwai abin da ke iya kare wannan abin a ce ba zai abu ba wasu marasa imani musamman ganin irin abubuwan da ke faruwa ga musulunci da musulmi a duniya a yau kiri duk inda suka ce musulunci to sun zama 'yan ta'adda gwamnatin ta zama ta 'yan ta'adda shugaban ya zama ɗan ta'adda dole a cire shi ku duba ainihin abin nan ɗin da kafan abin da kahon zuka da aka kafawa albashir na sudan duka ba saboda can ya yi bayanin cewa shari'ar musulunci ne za a duk wannan faɗan da ake da shi gaba ɗaya da ƙoƙari da aka yi datsa kasar araba ta da 'yan sudan ta kudu da suwane ne duk makircin matsi a ta ne kafirai saboda kawai ya ce shari'ar musulunci afghanistan da suka ce shari'ar musulunci mai ke faruwa pakistan ita da kanta wace wata sun zauna lafiya ba iraki saboda saddam yana ambaton musulunci duk da ana tuhumar ainihin abin nan nashi amma ku duba ku ga yadda suka yi aka yi karya da wannan lalataccen albarade wanda ya samu dugo ɗaya amin dugo amin uh, menene kashi ɗaya da 'yan ga a wajen zaben da ya wuce na masar wanda yanzu aka tura mutumin da ya samu kashi hamsin da wani abu aka cire shi aka kawo albarade wai su ne gwamnati yanzu a masar wai kuma demokrasi yan iskan turawa ba shegen da ya bude baki ya ce bai yadda ba saboda me saboda shi mursi da ainihin yan uwan shi suna ikirari da musulunci so da tun da musulunci suke cewa to bari a bari a karya su yan iskan sojoji maciya amana marasa kunya marasa jin tsoron allah suka fito wai 'yan mutane wai miliyan sun fito sun yi zanga-zanga don haka dole a ture gwamnati yanzu wajen miliyan goma sha sun fito ba kawai a filin taharir ba ba a filin rabi a adawiya ba a cikin masar gaba ɗaya da alƙahiran da duk garuruwan gaba ɗaya shekaran jiya juma'a an cika ko'ina an tare hanyoyi an tafi airport an tafi gida wai har yanzu lokaci bai bada zai ce a da za su ce a'a tun da demokrasi ne ga ra'ayin jama'ar da suka fi yawa to bari a koma a maido muhammad mursi saboda min saboda ya ce musulunci suwa ake kashewa a isra'ila a syria saboda sun ce sunna to wallahi duk wannan shirman da ake na banza da wannan iskancin da sauransu wallahi ko ba daɗe ko ba jima wal aqibatu liman ittaqa karshe kyakkyawan ƙarshe yana ga waɗanda suka ji tsoron Allah ne kuma Allah subhanahu ta'ala zai gadar da ƙasa ne kamar yadda ya alkawari ga bayin shi na kwarai kuma wani abu ne mai sauki kai da kake shakku tambayi ka tsina ba sai an yi ƙarin no comments ba sai an yi ƙarin bayani ba ko ba gaba alaran ma Allah ya rubuta wannan a cikin ainihin lauhin mahfuz wanda shine ummul kitab biyu kenan daga cikin maganganun fassarar maluma masu tafsiri kashi hudu da suka yi bayani akan wannan aya amma maganar da tafi rinjaye a wurin maluma masu tafsiri shine kuna jina? na anna zabura lazi huwa alkitab wannan zabura huwa alkitab bihi jinsil kutub ana nufin jinsin littattafai gaba ɗaya don haka fa yashmalul kutubal munazzala ya hada da duk littattafan da aka saukar ka taurati kamar attaura da linjila da zabura ta annabi dawud alaihi salam da makamantan ire-irensu duk sunan su zubur wa annal murada ra'ayi mafi rinjaye abinda ake nufi da azzikir da aka ambata a cikin wannan aya shine ummul kitab kamar yadda muka yi bayani lauhin mahfuz wa alaihi dan haka za mu ce bal ma'ana ma'anar ita wannan aya za ta fito ta zama walaƙad katabna fil kutubil munazzala alal anbiya haƙiƙa mun rubuta a cikin littafan da aka saukarwa annabawa ciki hada alkur'ani kamar yadda za ku ji yanzu da su attaura da linjila sai dai in sun soke annal arba lallai kasa babu ko shakku don wannan annan ba haka kawai aka sata ba tana da ma'ana ma'anarta ba shakka lallai inna wa anna littaukidi ya risu ha ibadiyar salihun bayina na kwarai ne za su gaje ta saboda in ma shugabanci kake so maza maza ka tattara naka ka nemi bayin Allah na kwarai a yau kuma in an ce bayan Allah na kwarai ba sai an yi bayani ba ba wai alfahari ko sauransu ba neman mutanen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waye mutanen annabi Muhammadu waɗanda suka ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da fatar baki ba kawai da baki da gabbai gida koyi da annabi hanya koyi da annabi ibada koyi da annabi kasuwa koyi da annabi shugabanci koyi da annabi don annabi shine shugaban as-salihun kuma shine hasken salihun daga shine aka ce mu dosana shi aka ce mai koyi da shi shine aka ce in mun bi shi mun tsira shine aka ce in mun saba mishi mun halaka saboda haka bayan Allah mutanen annabi Muhammadu ahalis sunna ko kuna so ko ba ku so ko ba daɗe ko ba jima wallahi sai sun gaji kasa. ba wai ƙasar Najeriya kawai ba. har amerikan da sauransu wanda ake ji da su waɗannan dole za su dawo ƙarƙashin ƙalallahu ƙalar rasulullahi insha Allah ta'ala ko kuna tsammanin zan yi kafara saboda na yi rantsuwa wallahi ba zan yi ina fata an fahimta to yan uwa musulmi da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan kalmar anan ai ya ce an rubuta a cikin zabur to wannan ayar ba za mu tsaya a kanta ita kadai ba ta isa don maganar Allah ce in muka ce bata isa ba a uzubillah amma duk da haka alarama muna son har yanzu mu ainihin sake samun shaida akan maganar da maluma suka yi idan ana nufin aljanna ne to ina hujja ina dalili idan ana nufin a nan duniya ne allah zai sa bayan allah na kwarai su gaje ƙasa ina hujja ina dalili domin akan wannan maluma sun yi magana guda biyu kamar da ce dukkan maganar gaskiya ne don haka dukka za mu ambace su ba za mu bar ko ɗaya ba domin dukkan su sun shiga ainihin daidai yadda ya kamata sun dace da maganar allah daga cikinsu akwai cewa المراد بالأرض بقوله تعالى يرثها عبادي المؤمنون أنها أرض الجنة abinda ake nufi da ƙasar da za su gaje su bayan Allah na ƙwarai ainihin ana nufin aljanna ne wato faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani alarama kuma mana aya ta 39 ne wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa فنعم أجر العامل wannan hujja ta fito da malam ya ce allah yana nufin zai gadar da gidan aljanna ne kasar aljanna ga bayin shi na kwarai to kun san magana ahlus suna sai ce saboda Allah subhanahu wataala ya faɗi yace ce wa qalu alhamdulillah suka ce dukkan yabo ya tabbata ga Allah su wane ne bayin Allah na kwarai an yi hisabi an shiga aljanna sai su ce alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah allazi sadaqana wa'ada wanda ya gaskata mana alkawalin shi ya ce in mun yi aiki zai mana sakamako da aljanna ya gaskata mana wa auratan al'arda ya gadar mana da ƙasa gata wato ana nufin ƙasar kai ba ku haɗa mini caji ba وقالوا الحمد لله نعم نتبوأ من الجنة حيث نشاء نعم فنعم أجر العاملين نعم تقرأ وترى الملائكة حابين من حول العرش نعم يسبحون بحمد ربي نعم وقيل الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى yana ba da labarin 'yan aljanna sun shiga aljanna alkawalin Allah ya tabbata don haka suke nuna godiyarsu ga Allah subhanahu wa ta'ala suka ce Allah wanda ya gaskata mana alkawari ga mu a cikin aljanna insha Allah haka za mu faɗi da yardar Allah subhanahu wa ta'ala natabawwa'u min aljannati haisu sha ma'ana muna kaiwa mu komo mu wataya yadda muke so a cikin aljanna yadda muka ga dama haisu sha duk inda muke so mu je Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai su ce fa ni'ma ajarul amili ashe waɗanda suke gadar aljanna sai waɗanda suka yi ayyukan ƙwarai kuma kada ku manta jama'a muna faɗi muku aiki bai zama na kwarai duk yawan shi duk shi sai in ya dace da Allah ya ce umarnin Allah ya kuma dace da ainihin sunna ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ganin kafirci yana abin da ya ga dama dinnan waɗannan abin da suka yi bai kai wanda fir'auna ya yi ba abin da su obama su wane ne su waye suke yi a yau na izgili da sauransu bai kai abin da su fir'auna suka yi ba ai kun san da abubuwan da su fir'auna suka faɗi ko fir'auna ya ce in allah ne to shi ma allah ne shine babba ana rabbukum al'ala haka ya ce ya ce in kuna takama da albarkatu da sauransu waɗannan tekunan gaba ɗaya suna gudana ne a ƙarƙashi na ƙarƙashin iko na ƙarƙashin umarni na ya ce wa hadihil anharu tajri min tahati mulkinka duk karfin shi duk abin ya kai wannan za ka iya tsaurin kai ka faɗa wa Allah wannan ba ka iyawa Sau da haka 'yan uwa musulmi in muka duba magana ta biyu abinda malamai ke cewa ai abinda ake nufi bil abdi da wannan ƙasa cewa Allah zai gadar da ita ga bayinsa na kwarai ai ardul aduwi ƙasashen nan na abokanan gaba ko ba daɗe ko ba jima yurisu hallahu mu'minan fi duniya Allah zai gadar da su ga mu'minai a nan duniya ina hujja ko magana ce ta ka ta fatar baki ko ta san zuciya ya ce a'a saboda Allah maɗaukaki a cikin sura ta 33 aya ta 27 ai Allah ya ce wa aurasakum arda wad ardahum kenako wa diyarahum wa amwalahum wa ardan وكان الله على كل شيء قديرا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kun ardahum kuma ya gadar maku bayan Allah mu'mine a wannan lokaci da ƙasarsu wadiyarahum da gidajensu duk ya gadar maku ya halakar da su wa da dukiyoyinsu duka ya gadar maku banda ma waɗannan wa da wata ƙasa wanda lam tata'uha ba ku taka ta ba da ya alƙawari ya ce zai gadar muku ya riga har ya gadar muku din wa kana Allahu ala kulli shay'in kuma Allah mai iko ne akan kowane irin abu dan haka kuma da ya ce in kun yi imani ko ba daɗe ko ba jima zai gadar muku ku bayin Allah na kwarai to kada ku musanta wannan ku saurara time ne kawai ake jira banda wannan Allah ma muka koma sura ta bakwai aya ta ɗari da talatin da bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aurafuna يستضعفون مشارقا ya isa muhallin shahid Allah maɗaukaki yace ban banu isra'ila ne ba ya wa aurasun alƙawar lazina kanu yusuf abu na muka gadar da muka gadarwa mutanen da suka kasance ana raunana su ana bautatar da su ana wulakanta su ana torata su muka gadar musu da ƙasa ba kawai ƙasar da aka yi musu wannan wulakancin ba a'a ba ƙasar masar kawai ba masharikal ardi wa magaribaha to wallahi Allah maɗaukaki ba a wuce ƙarni ba da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai tabbatar musu da wannan alƙawali a cikin rabin karni. musulunci ya cinye rum ya cinye farisa allah ya shiga alkawali ko bai shiga ba to bai kwatsaya akan waɗancan ba har ku in kun bi allah kuka dage kuka yi amfani da koyarwar manzan allah sallallahu ko ba daɗe ko ba jima lalatattu ɗan iska makiya allah allah zai kauda su ya gadar muku ya ga ku kuma yaya za ku yi za ku irin tasu ko kuma a'a za ku bi Allah da gaskiya wanda ya muku wannan alheri din alarma mu sake komawa sura ta bakwai din aya ta 128 qala musa liqaumi ista'inu bis sabri ista'inu bis sabri ista'inu billahi wasbiru Okay. لقوم استعينوا بالصبر بالله واصبروا بالله واصبروا توزكت ان الارض bari da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alarama ƙala Musa sai annabi Musa ya faɗi wa mutanen shi da ake bautatarwa ake so a halakar ake halakar da jariran da kaza kaza kaza ya ce ista'inu billa ku nemi taimako daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wasbiru ku yi haƙuri ku daure kamar yadda Allah ya ke faɗa al'ummar annabi wasbiru wasabiru warabitu ku yi haƙuri innal arda lallai kasa in ji Allah lillahi ta Allah ce yurithu ha man yasha yana gadar da ita ga wanda ya so min ibadihi daga cikin bayin shi amma ku sani wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe ya tabbata ne ga masu jin tsoron Allah su wane ne masu jin tsoron Allah masu aiki da Allahu qala rasulullahi ba masu jin Allahu qala ko masu faɗi da a'a masu aiki su faɗi su aikata kala Allahu rasulullah waɗanda Allah ke ganin su a inda yake so a gansu ya neme su ba su nan a inda ya hana a gansu masu taƙawa masu jin tsoron Allah waɗanda suke ɗaukan aiwata abubuwan da Allah ya umarni a matsayin garkuwa ta raba su da fushi da azabar Allah waɗanda suke ɗaukan barin abubuwan da Allah ya hana a matsayin wato garkuwa wadda za ta sha makance shi daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ko ba daɗe ko ba jima su ne za su samu nasara wal aqibatu lil muttaqin daya ka dago ta alarma masha Allah to ba za mu kyale ka ba mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat Allahu allazina amanu لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يا كذو محل الشاهد wa waɗansu sai a'a ai can ana magana da mutanen annabi musa ne ko kuma a'a ana magana da sahabban annabi ne da suka yi zamani da shi da sauransu to ba ku da hujja a yayin da kuka karanta wannan aya za ku ga inda allah ke cewa wa'adallahu lazina amanu minkum Allah ya yi wa waɗanda suka yi imani alkawali daga cikinku wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai aƙidarsu ta ƙwarai ibadarsu ta ƙwarai mu'amalarsu ta ƙwarai halayensu na ƙwarai ɗabi'unsu na ƙwarai tarbiyyarsu ta ƙwarai allazina amanu wa amilu salihati ya yi musu alkawarin ne la yastakhlifannahum fil abdi wallahi sai ya halifantar da su a ƙasa ya gadar da su ƙasa su zai baiwa mulkin su zai baiwa dukiyar su zai baiwa jagorancin duk waɗannan abubuwan na ni'ima da na alheri da Allah ya sa Allah ya yi alkawali la yastakhlifan nahum suwa allazina amanu wa amilu salihati ko suna cikin mutanen annabi Musa ko annabi Isa ko mutanen da suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu ko kuma waɗanda suka zo daga bayan bayan bayan bayan inda sun yi imani da irin abin da sahabbai suka yi imani suka yi aiki irin aikin da sahabbai suka yi tabbas da yardar Allah subhanahu wataala za su gaje duniya shugabanci dukiya da sauransu su kuma gaje aljanna don haka Allah subhanahu wataala ya ce fa in amanu bi misli ma amantun bihi faqad ihtadaw na'am yace ce in dai sun yi imani su waɗanda za su zama bayan har da mu in dai kun yi imani bi misli ma amanu bihi bi misli ma amanu bihi suwa as-sahaba sahabatu rasulillah in kun yi imani irin da irin imanin da suka yi su sahaban nan imani da Allah irin imaninsu imani da manzon Allah irin imaninsu imani da ranar lahira irin imaninsu imani da hisabi irin imaninsu imani da wuta da aljanna irin imaninsu hita ihtadaw to haƙiƙa ihtadaitum kun shiryu idan kun shiryu to Allah zai ba ku sakamako irin na waɗancan waɗanda suka shiryu da haka ba kai kuskure ba da kace duk waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai Allah zai taimake su zai gadar musu da duk abin da ake tsammanin ba za su iya gada ba su ne shugabanni su ne gwamnoni su ne kwamishinoni su ne ministoci su ne manyan-manyan permanent secretary daraktoci da sauran ire-iren su ai mu a katsina ba sai mun ketare katsina mu je mu ɗauko darasi a wani wuri ba haka ne ko ba haka bane na ce haka ne ko ba haka bane duk waɗannan manya-manyan ofisoshin waye a ciki suwaye farm sec din ko ana so ko ba su daraktocin su wane ne kwamishinonin su wane ne ba musulmai kawai ba ahalis sunna ahalis sunna yan majalisu sifikokin da ake yi su wane dafa ba da su ne ake cewa yan izalan nan sai mun kama da su ba su wane ne dpo suwa ne ne area commander suwa ne ne commissiononi suwa ne ne inspector general suwa ne ne commandojin soja suwa ne ne suwa duk a ta tafiya ne ayar allah sai ta tabbata in sun shiryu sun yi imani sun yi ayyukan kwarai su ne za su zauna a kan kujeru la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa allazina min qablihim lallai allah zai khalifantar da su ya gadar musu ƙasa da mulkin ƙasa da dukiyar ƙasa da ainihin su ne masu faɗi a ce an faɗa masu hani a ce an yi hani waɗannan waɗanda amanu wa aminu salihati Allah ya ba su tabbaci za su gaje ƙasa kamar yadda alarman ka koma can Allah subhanahu wa ta'ala cikin sura ta sha hudu ke sura ta sha hudu aya ta sha da aya ta sha hudu Allah subhanahu wa ta'ala fa'auha ilaihim rabbuhum lan Allah ya ce fa fa'auha ilaihim rabbuhum sai ubangijin su ya musu wahayi menene wahayi meye message din lanuhulikanna zalimin babu shakka sai mun halakar da azzalimai duk inda azalimi yake duk karfin zalunci da yadda zaluncin ya kai da sojojinsa da 'yan sandansa da wallahi Allah sai ya halakar da shi ba da haka ba ai da su fir'auna ba su halaka ba da su hamana da sauran ire-iren su sun na maruzu da makamanta ka dawo nan kai su abu jahal su umayyatu bin khalaf da sauran ire-iren su da mu an fusa sun zalunci kawunan su fa ahalakahumullah sai Allah ya halakar da su shine yake ba mu labari yana cewa alam nuhlikil awali ba ku da hankali ne azzalimai ina da farko alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akharin kadhalika naf'alu bil mujrimin wailun ma izin lil mukaththibin to da tafiya da azalimai haɗari, yin zalunci haɗari, dogaro da azalimai asara ne girmama azalimai wannan wulakanci da tozarci da komawa bayan ka tsaya kawai akan gaskiya ولا نسكننكم da ya ce zai halakar da su Allah ya ce kuma wala nuskinan na kumul arda lallai za mu zaunar da ku a ƙasa min ba'adihim bayan mun halakar da su ya ce menene a gaba? amma wannan a gadar da su kasar a zaunar da su a mazaunin waɗancan ɗin da fadojinsu da ainihin wato palace palace da sauran ainihin gonakinsu da makamantar ire-irensu yana tabbata ne liman khafa wa'id ga wanda ya ji tsoron narkon azabata da haka ya yi biyayya ya yi da'a ya yi koyi da na wa khafa menene wa'id ya kuma ji tsoron alkawalin narkon azabata ana nufin suwa kenan muminai muminai din waɗanne a halittunna waɗanda suka rike koyarwar manzannin Allah suke min koyarwar manzannin Allah sau da ƙafa daga yan uwa <coughs> ya zama wajibi mu yi wa kanmu idan muna son mu gaje aljanna mu koma ga Allah mu riko ga addinin Allah idan muna son mu gaje mulkin duniya da dukiyar duniya mu koma ga Allah mu riko ga addinin Allah mu nemi taimako daga Allah mu dogara da Allah subhanahu ta'ala mulkin komai na Allah ne mulki Allah ne ke da mulki ba gwamna ba ba ainihin minista ba ba shugaban kasa ba ba ba ba dukiya Allah shi ke da dukiya arziki Allah shi ne mai azurtawa ya kwatanta maka yadda zaka ka yi ka samu arziki ka fahimta kana cikinsu ko har yanzu ba ka zama cikinsu ba ba kawai da ka ce <clears throat> aini musulmi ne shi kenan a ka zama ka abin nan a'a qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu <clears throat> na'am Allah ya ce me walakin Allah maɗaukake ce ƙalatul a'rabu amanna larabawan kawai da suka suna ce ai mu ma mun imani mu ma mun imani a ba mu kaza ai kaza kaza Allah ya ce qul faɗi musu lan tu'minu har yanzu da dai ba ku imani walakin maimakon ku ce mu mu ne ku ce aslamna mu musulunta wannan ba ba problem domin yana yawa tun ya musulunci ya ta rudu ya ta sako ya ta menene yana nan dai musulmi amma imani la yazni zani hina yazni huwa mu'min la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min duk wani aiki na ainihin ira mutum ba zai yi shi yana tare da imanin ba sai an cire imanin tamkar yadda ake cire riga idan Allah maɗaukaki ya so ya maida maka in bai so ba ya bari da haka yana yi ka je kana zina Allah ya amshi ranka ina imaninka bai tare da kai haka sata haka fashi da sauran ire-irensu da haka nake kira ga 'yan bacin su Suleiman abubuwa kun san 'yan su Suleiman suna tafiya wa'azi ko suna dawowa ne daga dajin balgore sai suka suka iske ana fashi ana ainihin kwantar da mutane ana abin da can wani sai zaburo da bindiga sai ya ce ku zaman kwanci sai ce kawo mukullin ya ce da direba ya kawo duk wanda ya ku kaza kaza sai ya ce kai waɗannan fa mutanen mu <laughs> daga wa'azi suke waɗannan mutanen mu ne daga wa'azi suke ku kyale su aka gama fashi aka duk abin da aka abin nan ya sufiya aka ce fito sunkuya ta taya ka ɗauki kullum <laughs> ka wuce dan sun yi fashi ba ka cewa ba musulmi ba ne amma yana yiwa suna cikin fashi kuma tare da imani tare da su saboda haka da Allah ku daina eh, don ba ku sani ba a wajen fashin ku yi babbar asara ba ku gama ba a halbe mutum ba tare da imani ba ina magana ke Allah ya sauƙaƙe as-salihun bayan Allah na kwarai su ne waɗanda suka tabbatar da ayyukan ibada da ikhlasi kuma suka yi shi bisa shari'a yadda Allah ya ce yadda manzon Allah ya ce ka ce yadda Allah ya ce amma ba za ka bi yadda manzon Allah ya ce ba ka zama bawon Allah na kwarai ba kamar mutanen mu kenan Allah Allah sawaki za mu zo mu bayani akan su allazina qamu bil ma'murat waɗannan bayan allah da suka tsaya wajen aiwatar da abubuwan da aka umarce su wajtanabu almanhiyat suka nesanci abubuwan da aka hana fahimul ladina yurisuhumullahu aljannat shine su ne waɗanda Allah zai gadar musu da aljanna kamar yadda Allah madaukake faɗi a can baya alhamdulillahi allazi sadaqana wa'ada wa awrasana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha' kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim kamar dai yadda muka bayani yan uwa musulmi bari mu dan ainihin abin nan dakata mu dan yi wani bayani na farko wani ya ce me yasa nake ambatan nake guda misali da sarakuna idan an zo misalai ha muna da abin koyi a cikin alkur'ani mai girma ai ba inda za ku ji na ce sarakuna ban ce malamai ba ko na faɗi da masu mulki da 'yan siyasa saboda su ne jagororin al'umma in sun gyaru al'umma sun gyaru yanzu ba ku gani ba wannan ba yawan allah sultan sarkin musulmi na sokoto in ka tafi fadar sarkin musulmi na sokoto ko ka haɗu da shi akan hanya ko ka abin da me zai maka salamu alaikum ya miƙa maka hannu ku gaisa kuma ya samu wannan abin gado tun daga sarki musulmi abubakar ni dai wanda shi ne na fara zuwa fada shi mun halarce shi mun ziyarce shi a fada wasu da muka tafi suna cewa a zazzauna a ƙasa ana zama ya ce a ku tashi ku tashi kowa ya zo mu gaisa duk wanda ya gaisa sai ya ce ga kujera can duka kowa ya zauna akan kujera to kuma wannan din wannan har kafin azumin nan ne na san mun hadu da shi da 'yan agaji da ainihin 'yan boko da malamai da sauransu duk wanda ya gani a hannu yake miƙa mashi wannan ba shi ne musulunci ba wannan ya rage mishi martaba ya rage mishi matsayi hasali ma sai Allah ya sa yana samun nasara yana har haɗa malamai ana ɗaukar matakai wanda ta kai ga musulman matsayinsu da martabarsu tana dawowa da farko farko an dan samu matsaloli amma ga dukkan alamu yanzu ana samun gyara saboda haka ku yi aiki ku ga abin da Allah maɗaukaki zai mu duk abin da aka yi na kware faɗi muke ba a nan ne muka yi ta washi muka yi ta ainihin abin nan ɗin mai martaba sarkin katsin na yanzu ba saboda me to ai ba ƙarya muka yi ba ko ƙarya ne muka yi to wallahi kuma in suka canza sai mu canza ba wani wanda muke jin tsoro Allah subhanahu wataala kawai muke jin tsoro da haka mu faɗi gaskiya don a yi koyi da ita mu bayyana barna da ƙarya don a guje mata waɗannan mutane dukkansu muna girmama su mu ne ainihin abin nan mu ne da shugabannin mu na gwamnati da sauran yanzu jiya jiya ba gwamnati muka yi wa addu'a ba me ta yi ta yi aikin alheri ta kawo biliyan ta sa a jaiz bank shi na sai mai shiru sai mu ce za mu zage ta ko mai shiru ba mu faɗi ba Sau da haka 'yan uwa ku rika ɗaukan wa'azi cewa wa'azi ne gyara kayanka ne gyara kayanka ko bahaushe ya ce menene bai zama sauke mura na ɗaya kenan magana ta biyu ga fom kun ga rubuta jibins sai aka ce masjid registration form ƙungiyar izalatul bid'a ta ƙasa a bisa yunkurin da ƙoƙarin da kuke na taimakawa addini da taimakawa marayu da taimakawa miskinai da sauransu ta ainihin ba da umarni cewa lallai ne dukkan masallacai da ke ƙarƙashin ƙungiyar jibis a yi musu rijista a cika wannan fom saboda lokaci yanzu ya canza lokaci ne da ya kamata ka san me kake da shi a ƙasa ka san suwa da suwa da suwaye mutanen ka san da me da me suke na taimakawa addini kai kuma in ka tashi taimakon yaya za ka ka taimaka masu mun karanta wannan fom an yi mana bayani mun yadda mun amince cewa dukkan masallatanmu ba kawai na juma'a ba har na hamsu salawat lallai ne su ciko wannan fom kuma su mai shi akwai bayani a wajen shugabanni wanda in ba a gane ba kuma ma gaba ɗaya duk abin da ke ciki wazi a fili yake illa kawai abin nan paragraf na ƙarshe za a bar shi su abin nan secretariat su ne za su cika duk wani masallaci su tabbatar da sun cika wannan kuma muna buƙatar shi cikin gaggawa a cikin kwana sha wato sati biyu lallai ake son ko na masallaci su cika su maido shi ba sai mun yi bayanin abubuwan da ke ciki ba amma dai babu wani matsala a ciki sannan akwai sunayen limamai da nambobin wayansu da sauransu alarma kai ma yi kokari ka ciko naka magana na uku cikin yardar allah subhanahu wa ta'ala in allah ya kai mu gobe za a kai ziyara gidan fursuna da asibitoci da general hospital da federal medical center da gidan masu hankali da gidan marayu to muna son kowa ya yi kokari ya kawo nashi agajin daga magunguna zuwa ga tufafi su sa bilai da sauransu don aikin alkhairin ya hada hadda kai ko kudi ne ma za ka bada sai a sai musu abin da ya cancanta a sai musu ina fata an fahimta Eh, eh, eh, saboda haka muna neman muna gayyata muna kuma neman haɗin kai na kowa da kowa kuma kowa yanzu da ya tafi ya yi shirin shirin ya za a yi da me da zai taimaka muna son in Allah ya so ya yadda za a tashi daga wannan wurin masallacin kan da har misalin karfe goma Allah ya samu dace Allah na maka ji ko ai duka kun ji ko abba abba agaji ka ji ko baka ji ba su sports na sanar da kai na musamman Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna fi hadha lalle a cikin wannan wannan me da muke karantawa ya sunan shi alkur'ani mai girma inna fi hadha inna fi hadha la balaga lallai a cikin wannan akwai kaiwa matuƙa wajen wa'azi wajen bayani wajen gargaɗi wajen gyara hannunka inda fi hada almatuwu min alkitab lallai a cikin wannan abin da muke karantawa na alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala da kanshi yake cewa labalaga ma'ana akwai kaiwa matuƙa wajen wa'azi kaiwa matuƙa gaya a wajen gargaɗi kaiwa matuƙa gaya a wajen shiryarwa kaiwa matuƙa gaya a wajen ainihin buga misalai a matsayin wato ainihin wa'azi don me don mu shiryu shine malam ke cewa a nan allah ne da kanshi yake yaban littafin shi mai girma da kuma bayin shi na kwarai cewa littafin ya kai matuka wajen amfani bayin na kwarai masu bauta su ne masu amfana da shi inda fi haza la balaga lallai a cikin wannan akwai kaiwa matuka, amma ba ga dubgaggu daga rafkananu da sauransu ba liƙaumin abidi ga mutane waɗanda suke masu ibada yusnillahu ta'ala ala kitabihil aziz Allah yana yaban littafin shi mabuwayi alkur'an wannan alkur'ani wa yi bayyana yana bayyana kifayata tamma an kulli wato ainihin isuwar shi wadatuwar shi kaiwa matukar shi cikakke kan kowane irin abu wa annahu la yastaghna anhu ba a wadata da alkur'ani musulmai ba su wadata gabarin alkur'ani haka kafirai dole suna da buƙatar alkur'ani mai girma munafukai haka maza da mata masu mulki da 'yan kasuwa ballantana wa uba almajirai da mata inna fi haza la balagan li qaumin abidin na bihi fil wusuli ila rabbihim wanda za su yi guzirin abin da za su isa da shi don saduwa zuwa ga ubangijinsu wa ila dari karamati zuwa ainihin gida na karamci na Allah subhanahu wa ta'ala fa lahun ila ajallil mafarif ya sadar da su zuwa ga mafi darajar abin da ake nema zuwa isar da su wajen mafificin abubuwan da ake kwaɗayi walaisa lil abidin allazina hum ashraful khalq ba ga masu bauta waɗanda suke sune ne mafiya ɗaukaka a cikin halitta kawai ba akwai kaiwa matuƙa a cikin alkur'ani wajen fa'ida ga ainihin hatta waɗanda ba musulmai ba kamar da ɗauka sani duk wani abin da ake alfahari da shi a yau na amfani wanda yake amfanin ɗan adam an samu asalin shi ne daga wannan littafin na allah subhanahu wa ta'ala har da irin su technology din da kuke magana tuntunin an kawo misalan su sai dai kawai da shige ilimin bai kai ba ta yanzu turawa sun waya waya wannan shekara da shekaru ba suka kammala ta amma da suka yi nazari suka yi nazari suka in an ka bayyana ta addinin musulunci zai fi fa'idan fa'idantuwa da ita suka yi ta boyewa har da ya zama dole sai an bayyana haka wannan computer da muke magana a kanta da asiran da ta kunsa wato kawai in kuka lura da irin su kwamfuta da abubuwan da ke cikin su facebook dinnan su youtube su menene da sauran ƙarayen su za ku kawo wasu abubuwa ne waɗanda suke zuwa fassarar ayoyin alkur'ani mai girma saboda haka ne kuke ganin a yau a cikin arna kafirai turawa da sauransu waɗanda suka fi karɓar musulunci su ne waɗanda suka kai matuƙa wajen ƙwarewa a fannoni ilimi daban-daban musamman ilimi na science ilimi na me na kimiyya ilimi na technology da sauransu da waɗanda suka bunƙasa a wajen hikimar wasanni da sauransu wane ya musulunta wane ya musulunta a ɓoye wane ya musulunta a ɓoye har dai ta zo ta bayyana dole yan uwa musulmi a za mu tsaya a nan saboda lokaci ya ƙure bai kamata mu ƙetare ba cikin yardar allah subhanahu wa ta'ala akwai ragowar bayani akan wannan aya inna fi haza. لبلاغا لقوم العابدين اللهم اجعلنا في عبادك العابدين الذين يعبد يعبدونك وحدك ولا يشركون بك شيئا الله كسام داتي الله كبام لافيا كبام زما لافيا الله كتبتر da imani a cikin zukatanmu Allah ka shiryar da mu tabarki madadaci nazim masha'in binami مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين